إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين إن عمارة المساجد والقيام بأمرها وإصلاحها والمحافظة عليها ورعايتها لمن أعظم القربات إلى الله عز وجل ومن أكبر الدلائل الدالة على صدق إيمان العبد إيمانه بالله واليوم الآخرة وعلى صدق اتصافه بأوصاف المهتدين إن المساجد لهي أحب البقاء إلى الله عز وجل على وجه الأرض فإنها بيوته التي أمر الله سبحانه وتعالى أن تقام أن تقام فيها شعائر الله من صلاة وذكر ودعاء وقراءة القرآن إن المساجد هي الأمكنة التي يقام فيها أعظم ركن من أركان الإسلام العملية وهي الصلاة وهي التي جعل الله سبحانه وتعالى أو أنزل الله سبحانه وتعالى لأهلها السكينة كما في حديث مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده إن أول عمل قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مهاجره إلى المدينة بعد هجرته إلى المدينة كان بناء مسجده صلى الله عليه وسلم لما أتى المدينة ورأى أرضا لغلامين فساومهما عليها فقال يا رسول الله ندعها لك هبة فأبى رسول الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقبلها منهما, منهما هبة فابتاعها منهما فأقام عليها مسجده صلى الله عليه وآله وسلم وقد عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه في عمارة مسجده وكان يحمل اللبن بنفسه واقتدى به أصحابه وكان يعملون معه وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم آنذاك ينشد رجزا ويقول اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة وكان المسلمون يرددونها معه صلى الله عليه وسلم حتى اكتمل بناء مسجده الذي هو ثاني المسجدين على هذه البسيطة ثم لما ذاق هذا المسجد بالمسلمين واحتاجوا إلى توسعته حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين على شراء الأرض المجاورة له لتوسعته فبادر إلى ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يفتخر بذلك ويقول لأصحاب الفتنة لما أحاطوا بداره يريدون قتله فقال, فقال عثمان رضي الله عنه أنشدكم بالله أشهد أحدكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قال من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد فله خير منها في الجنة فكان عثمان بن عفان أسبق الناس إلى ذلك فاشترى تلك البقعة ووسع بها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مسجده صلى الله عليه وسلم في عهده مبنيا على اللبن والجريد وكان أعمد أعمدته خشبا أو من خشب النخل فلما كان في عهد عمر رضي الله تعالى عنه احتاج المسلمون إلى توسعته لما ضاق بهم فوسعه عمر رضي الله عنه وجعله كما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مبنيا على مبنيا على باللبن والجريد وعامدته من خشب من خشب النخل ثم لما كان في عهد عثمان رضي الله عنه احتاجوا إلى توسعته مرة أخرى فوسعه عثمان رضي الله عنه وزاد عليه زيادة كثيرة وبناه بال حجارة المنقوشة والقصة وجعل عموده من الحجارة المنقوشة وجعل سقفه من السياج بالساج وهكذا توالت أعمال المسلمين في إصلاح مساجدهم ورعايتها وتوسيعها كلما احتاجوا إلى ذلك وذلك لأنها أحب البقاء إلى الله وأن فيها يقام ذكر الله عز وجل وأعظم شعيرة عملية في الإسلام وهي الصلاة وقد قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار فمن رفع المساجد الذي أثنى الله سبحانه وتعالى أهله في هذه الآية إصلاح المساجد ورعايتها وصيانتها وتنظيفها واخراجها في احسن مظهر حتى تنشرح صدور المسلمين بالعباده فيها وقد حث النبي صلى الله عليه واله وسلم في غير ما حديث على بناء المسجد ونظافته والاهتمام به والقيام على تنظيفه ورعايته ففي الصحيحين من حديث عثمان بن, بن, عفان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة وكذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على نظافة المسجد وطهارته وتطييبه ففي سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وغيرهما من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببناء المسجد في الدور وأن تطيب وتنظف وثبت مثل ذلك في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه وكان عمر بن الخطاب كما يخبر ابنه عبد الله أنه كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهده كان يجمر المساجد يزمر المسجد كل جمعة أي يجعل فيه طيباً حتى تنشرح صدور المسلمين بالصلاة فيه وكان نعيم بن عبد الله من آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قد اشتهر بتجمير المسجد أي تطييبه حتى صار يلقب بالمجمر لفعله بذلك فلذلك كان الإسلام يحث على العناية بالمسجد وطهارته ونظافته ويكفي دلالة على فضل هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد أي تزيل قمامته آه، وتطهره وتكنسه فلما ماتت بالليل هاب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلموه بموتها فجهزوها ليلا فدفنوها فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر بموتها ودفنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا آذنتموني أو هل لا آذنتموني دلوني على قبرها فذهب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى قبرها وصلى عليها وقال ان هذه القبور مملوءه اهل مملوءه ظلمه باهلها وان الله سبحانه وتعالى ينيرها ينورها عليهم بسلاتي وهذا يكفي شرفا وفضلا على العنايه بالمساجد واصلاحها وطهارتها فلذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابي داود والنسائي انه تعرض عليه اعمال تعرض عليه اعمال امته حتى القذات حتى القذات يزيلها الانسان من الطريق وحتى النخاعه التي يدفنها إنسان في المسجد ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتنخم في المسجد وجعل كفارتها دفنه وكل ذلك دليل على فضل عناية العناية بالمساجد وتطهيرها وتطييبها وإزالة كل ما يشوش على المسلين منها فقد فقد فاز وافلح من كان من سخره الله سبحانه وتعالى بالعنايه بالمسجد ورعايته واصلاحه وانارته وتهوئته فقد فاز وافلح فمن هنا من على هذا المنبر ندعو جميعا لهذا العبد الصالح الذي سخره الله سبحانه وتعالى لهذا المسجد ولغيره من مساجد المسلمين يقوم عليها بإصلاحها وتنظيفها وإنارتها حتى يجد المسلمين حتى يجد المسلمون مكانا يسلون فيه وقلوبهم منشرحة نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم ومن على هذا المنبر أن يتقبل الله سبحانه وتعالى منه هذه الأعمال وأن يجعلها في موازين حسناته وأن ينير بها وجهه يوم القيامة وأن يبارك في عمره وفي أولاده وذريته وأمواله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيه من شر الدنيا والآخرة وأن يقيه من فتنة القبر وأن يجعل ذلك كله ذخرا له في الدنيا والآخرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر من أمثاله وأن يثبته على هذا المنوال وعلى هذه الخطى وأن يبارك جهوده أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم يبود da لكراري ستبتك الله tsira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabin muhammad da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa tashin alkiyama ‘yan uwa musulmi Allah subhanahu wata'ala a cikin littafinsa mai girma yana cewa kaɗai waɗanda suke raya masallatan Allah shi ne wanda ya yi imani da Allah ya yi imani da ranar lahira ya tsayar da sallah ya ba da zakka bai ji tsoron wani ba sai Allah Allah ce to tsammanin ubangiji wannan ya kasance daga cikin shiryayyu babu shakka <clears throat> kula da masallatai da tsayawa da gyara su da tsabtace su da fito da su cikin kyakkyawar kama wannan yana daga cikin kyawawan ayyuka da ake kusantar Allah da shi yana daga cikin manya-manyan ayyuka saboda kasancewar masallatai su ne wuraren da Allah ya fi so a bayan ƙasa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa babu wani wuri da Allah yake so a bayan ƙasa kamar masallaci wuri ne da ake tsayar da ibadar Allah ibada wacce take mafi girma a cikin rukunan musulunci ita ce sallah Shi ne wurin da ake ambatan Allah ake zikiri ake tilawar alqur'ani ake itikafi ake karanta littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ake ilmantar da al'umma saboda haka masallaci wuri ne mai girma a gurin Allah subhanahu Ta'ala shi yasa Allah ya dangana masallatai zuwa ga kansa ya ce wa annal da lillah duka masallatai na Allah ne shi yasa kula da irin waɗannan wurare da ba su muhimmanci da gyara su da tsabtace su da sa musu haske da ainihin abin bayar da iska babu shakka wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wata'ala yake so daga bawansa wanda Allah subhanahu wata'ala ya hore ga irin wannan aiki babu shakka ya yi masa kikkiawan tagomashi annabi sallallahu alaihi wa sallama farkon karo da ya isa madina bayan hijirarsa kafin ya fara komai sai da ya fara aikin ginin masallacinsa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga wani fili inda ake shanya ainihin dabino a wajen ya kirawo masu gurin wasu yara ne su su biyu ya ce nawa za su sayan masa da wannan filin zai yi masallaci a wajen suka ce ya rasulallahi ba za mu sayar maka ba sai dai mu baka kyauta annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba zan karɓe shi kyauta ba sai na saya da na. haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fitar da kuɗinsa ya biya wannan wuri sannan aka zo aka gina masallacinsa sallallahu alaihi wasallama da aka tashi ginin masallacin da shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam aka rika daukan tubali ana gini sauran sahabbai suna yi tare da shi har annabi sallallahu alaihi wasallam yana rera wani rajis na waka na waƙe yana cewa ya ubangiji lalle ladan gaskiya shine ladan lahira Allah ka jikan mutanen Madina da mutanen mutanen masu hijira haka annabi yake ta faɗar wannan sahabbai suna kwaikwayensa har aka gama gina wannan masallaci ya zama na masallaci ne da aka gina shi <clears throat> da tubali na laka sannan kuma da kuma wato abin na itacen dabino da shi aka yi masa rufi ya zanto idan ma ana ruwan sama baya iya tsare mutane daga ruwan sama a cikin taɓo sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke sallah in ana ruwan sama inda zafin rana haka suke cikin cikin zafi haka suke sallah annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin sa wannan masallaci yayi kadan aka buƙaci a faɗaɗa shi akwai gidan wasu a kusa da masallacin annabi ya shela cikin sahabbansa cewa waye zai saya mana gidan nan da yake cikin masallaci shi kuma Allah ya musanya masa da wani aljanna da jin haka sayyidina Usman yayi farat ya riga kowa ya ce ya saya haka sayyidina Usman yake hujja da wannan aikin da yayi akan fitinannun mutanen da suka yi kawanya akan a gidansa suna kokarin kashe shi ya fito yake cewa ina roƙonku da Allah ina roƙon wanda ya ji sanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wane ne zai sayi filin suwa ne Allah subhanahu wataala ya musanya masa da madadinsa a aljanna ko wanda ya fi shi yace haka na saye shi da kuɗi na na kaina min hurri mali saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam aka faɗaɗa a lokacinsa nan sayyidina Umar shi ma da yazo masallacin ya ƙara cika musulmi suka ƙara yawa aka buƙaci faɗaɗa shi nan ma aka sake neman a kawo ɗauki aka zo aka sake gyara shi aka sake masa wato fasali ya ƙara faɗi amma dai an gina shi da irin ginin da aka yi a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama da tubali da kuma itacen dabino da su ne aka yi dirka da su kuma da su aka yi rufi lokacin sayyidina usman aka sake buƙatar a ƙara faɗaɗa shi saboda musulmi sun ƙara yawa haka sayyidina Uthman shi ma ya sake fadada shi ya faɗaɗa shi sosai fiye da yadda aka faɗaɗa shi a baya ya gina shi da duwar watsu masu zane haka nan jirkokinsa su ma ya gina su da duwar watsu masu zane sannan kuma aka filasse su aka yaɓe su da ƙasa sannan kuma ya sanya ƙirya ita ce ya yi rufin da ita sama to haka nan musulmi suka ci gaba da taimakawa wajen kula da masallatai a ko'ina daga ciki waɗannan masallatai guda biyu da suke makka da madina aka ci gaba da kula da su haka nan musulmi a ko'ina suka ci gaba da kula da masallatansu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna falalar kula da masallaci ta kula da masallaci wani abu ne mai falala kwarai da gaske tun daga gina shi har zuwa lokacin da zai buƙaci a sake yi masa gyara annabi ya nuna falalar haka yace man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna wanda duk ya gina masallaci Allah zai gina masa gida a aljanna Allah subhanahu wataala ya umarni a ɗaukaka al'amarin masallatai a ɗaukaka al'amarin masallatai ce fi biyutin azina Allahu an turfa gidajen da Allah ya izini a ɗaukaka su malamai suka ce ɗaukaka su shine gina su da kula da su da kuma tsabtace su ta yadda za su zanto suna ba wa mai ibada a cikinsu dama wajen ya ibada cikin nutsuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar a hadisai da yawa akan cewa a kula da masallatai bayan an gina su kada a yi watsi da su a tsaya a kula da su kulawar nan ba ta gaza ginawar ba yayin da za a kula da masallaci to abin da za a samu a cikin wannan kulawar ba ta gaza da mai asalin masallacin zai samu ba don ka duba na usman cewa aka ya sayi wani filin ya ƙara kaga ba ne asalin wanda ya gina masallacin ba amma saboda ya taimaka wajen inganta masallacin da ƙara biyan buƙatar masallata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ba zai samu gida irinsa a aljanna Za haka gidan aljanna ba za a taɓa kwatanta shi da gidan duniya ba ko kaɗan saboda haka zai samu abin da ya fi abin da ya bayar yana daga cikin hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallama da suke kwadaitarwa akan kulawa da masallatai hadisin da imamu ahmad da abu dawud suka ruwaito daga nana aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarni a gina masallatai a unguwanni sannan yayi umarni a tsabtace su yayi umarni a rika sa musu turare haka ya zo a cikin hadisin samura ibnu jundub radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda imam ahmad ya ruwaito shi yasa zamu ga manyan mutane a tarihin musulunci sun rika kula da masallaci wajen tsabtace shi da sa masa abin da zai rika kanshi sai na umar kamar yadda ya zo cikin musannaf ibn abi shaiba abdullahi dan umar yake cewa mahaifinsa umar dan khattab duk matsayinsa duk juma'a zai je masallaci sai ya sa masa turare yana kanshi haka wani ɗaya daga cikin barorinsu ana ce da shi nu'aym ibn abdullah shi ma ya shahara da wannan aikin har ma ake masa laƙabi da al wannan yana nuna maka mahimmancin kula da masallaci ko bayan an gida shi lalle a ci gaba da kula da shi da tsabtace shi da gyara shi ta yadda masallata suka zo za su yi sallah su yi sallah da nutsuwa da kwanciyar zuciya ya isa ya zama dalili da zai nuna maka falalar kula da masallaci da tsabtace shi da gyara shi hadisin wata mata baƙar fata wadda ta kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama tana sharar masallaci tana share masallaci sai Allah ya karɓi ranta ta rasu cikin dare sahabbai suka ji nauyinsu taso annabi sallallahu alaihi wasallama suna ganin matsayinta kamar bai kai a taso ma'aiki ba sallallahu alaihi wasallama cikin dare a gaya masa jana'izarta za ka suka yi mata jana'iza suka binne ta ba su san cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ganin girman aikinta ba saboda haka ya kula bai ganta ba kwana ɗebi bai ganta ba sai ya tambaya tana ina sai aka ce ai ta rasu amma mun ji nauyin ta soka cikin dare don haka muka yi mata jana'iza muka binne ta ce me ya hana ba ku sasu ni ba hal azantumuni me ya hana ba ku sanar da ni ba to ku nuna min makabarta inda aka kaita aka kai shi aka nuna masa kabarinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya mata sallah mata addu'a yace irin waɗannan kaburbura sukan cika da duhu ga waɗanda suke cikin su amma ubangiji subhanahu wataala yana haskaka musu kaburburan su da sallar da nake musu annabi ya mata wannan sallah to ko ba komai ba wannan yana nuna girman sha'anin kula da masallaci da tsaftace shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa ana an nuna masa wato ayyukan al'ummarsa manya da ƙanana hatta abin da zai cutar akan hanya da mutum zai sa hannu ya ɗauke ya kawar da shi an nuna masa ladan wannan daga wanda zai ga kaki ko majina an tofar da ita a masallaci ya samu ƙasa ya binne ta an nuna masa wannan ladan na al'ummarsa shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum yayi kaki ya tofar a masallaci ce wannan babban laifi ne babban kure ne na ganganci ba abin da zai fitar da mutum sai dai ya binne wannan a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi fitu a masallacinsa rairayi ne saboda haka in aka binne wannan kaki shikenan ya bace to duk wannan yana nuna maka girman sha'anin masallaci gashi Allah subhanahu wataala da ikonsa wannan masallaci da ya jima ana bautar Allah a cikinsa ana tsaye da sallah ana addu'o'i ana karatun alƙur'ani ana karatuttuka tun lokacin marigayi shek Jafar Mahmud Adam Allah ya ji kansa da rahama aka samar da wannan wuri kuma ake ta ibada tun a wannan lokaci kowane lokaci ka zo wannan wuri cike yake da al'umma yayi lokacin sallah masallacin ya buƙaci a sake masa gyara Allah subhanahu wataala ya kawo wannan bawan Allah wanda shi da kansa ya hararo buƙatar lalle ya taimaka wajen wannan masallaci a sabunta shi a shigar masa da abubuwan da za su taimaka wa masu ibada wajen bautar Allah su yi ta a cikin nutsuwa malaman da suke karantarwa su ma su samu wurin karantarwa a samu karatu da ilmantarwa ya fi da maƙudan kuɗi ya yi wannan aiki ya dawo sabo fil kamar yanzu aka gina shi babu shakka wannan aiki aiki ne na wanda ya yarda cewa aikin da yake yi babu wanda zai biya shi sai Allah ya fifita ya kyautata masallacin akan ya je ya kyautata ya ta gyara gidajensa yana sa haya ya fitar da maƙudan kuɗi ya bayar kuma ba wannan ne kaɗai aikinsa ba a sani na ire-iren waɗannan masallatai da yake ta ginawa a birane da ƙauyuka suna da yawa a wannan rana mai albarka akan wannan mimbari muna yi masa addu'a Allah subhanahu wata'ala ya karɓi irin waɗannan ayyuka nashi manya-manya ya sa masa su a cikin mizanin ayyukansa Allah subhanahu wata'ala ya sa masa su a cikin mizanin ayyukansa Allah ya haskaka masa fuskarsa da su ranar gobe kiyama Allah subhanahu wata'ala ya sanya albarka a rayuwarsa ya sanya albarka a rayuwar iyalansa da zurriyarsa ya sanya albarka a dukiyarsa Allah ya tsare shi daga dukkan wani sharri na duniya da lahira Allah ya tsare shi daga sharrin sharrin azabar kabari Allah subhanahu wataala ya waita mana irin su da ba su jajircewa da dogewa akan wannan aiki na alkhairi Allah ya kara musu karfin gwiwa a kowane lokaci kuma ya hore musu abin da za su ci gaba da irin wannan alkhairi cikin al'umma sannan muna addu'a ga wanda ya gina wannan masallaci tun farko wanda shi ma yana ɗaya daga cikin manya-manyan bayan Allah da suke taimakawa addinin Allah a garin nan Allah subhanahu wata'ala ya karɓi wannan aiki nashi ya kuma ba shi ladan waɗanda duk za su zo su yi aikin alkhairi a wannan wuri Allah subhanahu wata'ala ya lullunka masa ladansa Allah ya ƙara masa lafiya da tsaurai mai amfani Allah subhanahu wata'ala ya yawaita mana irin su a cikin al'umma waɗanda za su hango buƙatar addini su yi mata ba tare da kama ne mai su ba Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alkhairi ubangiji subhanahu wata'ala ya gafartawa dan uwan mu Sheikh Ja'far Mahmud Adam wanda shine limamin farko da ya tsaya a wannan masallaci da huduba da karantarwa har Allah ya karbi ransa a wannan masallaci Allah subhanahu wataala ya karbi shahadarsa Allah ya yafe masa Allah ya gafarta masa duk ɗan uwa da suke tsaye a cikin a cikin gudanar da wannan masallaci Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kara musu karfin gwiwa muna kira ga al'ummar wannan guguwa da cewa su tsaya su ga cewa wannan aiki da aka yi su ma sun ba da gudunmawa wajen kula da shi wajen kula da tsaftarsa wajen kula da dukkan wani abin da yake bukatar kula wannan nauyi ne a kansu saboda wannan abu na al'umma ne duka tunda aka ce kayan Allah ne to kayan Allah ɗin na al'umma ne saboda haka kowa ya yi abin da zai iya yi wajen ya ga ya taimaka wannan aiki ya ci gaba da wanzuwa a irin haka Allah subhanahu wata'ala ya karɓa mana baki ɗaya اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا